mukaddashin chief jojin jihar justice ambrose mamadi ya ma naɗa alhaji abubakar ke gama a matsayin shugaban kwamitin binciken sauran 'yan kwamitin sun kohada da mrs laraba hassan da alhaji sa'adu lawan da mr gabsiso eston sai mr joshua abu kana da mr jida kito da kuma barista eston binano to sai dai kuma sanarwar bata bayyana rana da kuma lokacin da za a kaddamar da 'yan kwamitin binciken ba wannan fana zuwa ne 'yan awowi da gwamnan jihar adama mutane yako ke tsame hannun fadar shugaban kasa a wannan dambarwar tsigewan yadda nake maka maganan nan ina da sani cewa sanin cewa eh, fadar shugaban kasa ba ta cikin wannan magana in da tana ciki ta fita yanzu ba ta cikin wannan wannan magana kuma yanzu abin da muke ce mata da yin wannan aiki muna ba ta da yin wannan amma babban magana kan ta fara gane cewa adamawan mu na aban mu kurum kowa da ka gani nan da ke gani kowa na hura hancinsa shi wani abu ne saboda haka duk abin da ya fito a ajiye ai magana mu ga abin da ya fi mana amfani yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koshin gwamnan da mataimakinsa barista balajan gilari da har yanzu ke pdp za su iya tsallake siradi ko kuma a'a